hadha hadha kitabu hamidin wannan littafin hamid ne wannan littafin hamid ne za mu ishara zuwa ga wata wani matsalab na nahawu a nan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 ka gyara su gashina shi nan sai aka ce kalamu tabibi bintu hamid ismul walad ismul walada baitu hamidu alƙalam الطالب الطالب babu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 kai ne za ka gyara saboda wannan ka'idoji ne wadda mun faɗa a baya inda ka kiyaye suka ka haddace su kai amfani da su anan zaka ga ka gyara jumla ta fito mai kyau kaman balarabe sannan sai aiki na bakwai shine muhammad yasir muhammad sai ya muhammad ustadu ya ustadu khalidu ya khalid waladu ya walad sai aka ce maka wannan in aka sa wa mutum ya ne kaman kira da muke da shi a hausa za ka ce larabawa su ne suke cewa yawa ne kamar mu kuma ina ga wasu suna cewa kaiwa ne sai a kira sunan mutum kai muhammad to irin wannan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 al'ibnu ɗa al'am baffa alkhalu kawu alhaƙiba jaka asayyara mota ashari'u ashari' shine titi hanya kenan mughlaqun rufaffe tahat tahta ƙasa kenan hunaka akwai a can hunaka can sannan sai muhandis.